a daidai wannan yammaci don karanta littafin siyamu ramadan a wannan wata na sha'aban hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya mun yi darasi guda uku a wannan littafi mai albarka insha Allah a yau za mu yi darasi na ƙarshe ko muna fatan mu kammala littafin musamman abin da ke da alaka da azumi insha Allah ta'ala muna kwanaki zuwa ga watan ramadana muna masu addu'a Allah ya sadda mu zuwa ga watan ramadana cikin imani Allahumma ballighna ramadana bil iman Allahumma ballighna ramadana bil iman Allahumma ballighna ramadana bil iman kamar yadda na fara bayani a wancan karo darasi na karshe na faɗa ina ji a cikin karatu cewa darasi na ƙarshe ran juma'a za mu yi to Allah bai hukunta haka ba saboda wa ma sha'una illa sha Allahu rabbul bayan an tunatar da ni daga baya cewa watan ramadana ya zo kusa idan muka yi ran juma'a bisa ga wasu abubuwa da ke gabana zai wahala a samu yin darasi ɗaya da ake yi gabanin watan ramadana wanda da shi ake fara aiki musamman a kafofin watsa labarai wannan ya sa a darasi na jiya babu shiri na rijal wa nisa haula rasul sallallahu alaihi wasallam na ce mu yi hakuri da gaggawa a zo a karanta wannan littafi saboda ran juma'a idan muna cikin rayuwa insha Allah tsakanin magariba da isha sai a fara gabatar tafsiri Allah ya mana jagoranci ci gaba da darasi a cikin littafin siyamu ramadan fada'iluhu adabuhu ahkamuhu qiyamuhu na fadilatu sheikh muhammad bin jamil zainu Allah ta'ala da ikon Allah za mu tashi kan babi na goma sha hudu babi na baya mun yi karatu kan abubuwa da ke bata azumi da abubuwan da ba sa bata azumi da abubuwa da aka halattarwa mai azumi ya aikata da abubuwa da aka karhantarwa mai azumi yi da kuma irin azumin da aka haramtar da yinsa da kuma falalan azumi yau za mu tashi akan kiyamu ramadan wato tsayawa a watan ramadana da ibada abin da ake cewa sallan tarawihi ko sallan tahajjud ko kuma bare bari suke sallan asham to da ka yau da ikon Allah akan wannan za mu tashi musamman ibada ce da kowa sani a watan Ramadan ake yi na'am bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Mu'allif rahimahullah Amin آمين قيام رمضان أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه hadisi na farko da ke karantar da mu falalan tsayawa a dare mu yi sallah musamman a watan ramadan kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace man qama ramadan duk wanda ya tsaya a watan ramadan yana qiyamul layl yana sallan dare imanan iya mai imani wa sabon iya mai neman lada a wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama zan dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na kura kurakuransa duk wanda ya yi mun layl daga farkon ramadana har zuwa ƙarshe, yana bautawa Allah a dare yana yin sallah tare da cika sharuɗa guda biyu sharadin farko imanan iyayi da imani itikadin bil qalbi wa qawlin bil lisan wa amalin bil jawari a zuciyarsa yana kudurta kaɗaituwar Allah da bautan Allah harshensa ya tabbatar da haka gabansa aikace suna nuna kaɗaituwar Allah na biyu wahati saban yayi ne ba don al'ada ko don a ya iya ba yayi dan bautan Allah ne yana cika wannan sharuɗa guda biyu an gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa a wasu hadisi za ga an ce gofira lahu ma ta min labbihi wa ma ta'akhkhara Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah yace duk hadisin da ya kawo falla wani ɗan adam ba annabi ba yace an gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka da wanda ma baka yi bai hadisin da'ifi ne saboda mu da muke bayan ƙasa ana iya gafarta mana abun da muka yi da baya amma a gafarta mana abu mai zuwa nan gaba Allah bai wa dan adam wannan gawa sai annabawa a cikin jama'a an samu kadaita tun mutane da Allah musu wannan gata irin Usman bin Affan ma barra Usman ma fa'ala ba'da yau amma ko ma bayan su babu wani dan adam ya ce kai wata ibada abinda za ka yi gobe an gafarta maka jibi an gafarta citta an gafarta wannan bai tabbata ba amma ana iya gafarta maka jiya shekaran jiya shekara ta gabata shekara hamsin da suka gabata biya na yiwa amma a gaba sai ka yi gaban tukunna a duba a gaba a gafarta ko ba za a gafarta ba wannan hadisi imamul bukhari da muslim sun yi tufaki a kansa na'am ثانيا wanda yake na mana falalan qiyamul layli falalan tahajjud falalan sallan dare a matsayin ibada ba a matsayin al'ada ba na biyu كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعة الفجر رواه البخاري إمام البخاري رحمه الله رويته حديثي وان شيد النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي سيرا دا أمينتي ثبت أغريشي يصلي ينا صلى من الليل أدري ثلاث عشرة ركعة ركعة قوم شادية idan yayi goma sha raka'a goma sha uku idan yayi goma sha uku raka'a goma qiyamul layli ne min hal witr yace daga ciki sai kara wutur ya zama nawa sha daya wa raka'atan al-fajr aw wa raka'atan fajr sai kuma ya kara raka'o'i biyu na fitowar al wanda suke dab da sallar asuba qiyamul layli ko sallan tarawih ko ta hajjo raka'a goma raka'a daya wuturi raka'a biyu suna dab da sallar asuba sune raka'o'i biyu na alfijir. wannan ya tabbata cewa shine siffa ta sallan siyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi a dare yakan yi raka'a goma yakan yi raka'a daya sha ɗaya yakan yi raka'a a biyu na rakata alfajir sai ya zama sha uku in ba hada wannan raka'o'i na rakata alfajir ba to raka'a sha da yake a matsayin qiyamul layl tare da wuturi sallallahu alaihi wa sallam na'am salifan. na uku ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'a muttafaqun alaihi hadisi na uku shine ma kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi ramadan annabi tsira da aminci sabbata gare shi bai kasance yana karawa a ramadana ba wala fi gairiki ko a wani ramadana ala ihda ashar raka'a akan raka'a goma sha daya duk yadda aka je aka dawo a daren ramadana baya wuce raka'a goma sha ɗaya in dai kiyamun laili ne in kaga an kira goma sha uku to wancan raka'o'i biyu na fitowar alfijir ne cewa raka'a goma sha ɗaya ke shine hadisin da bukhari ya kawo Allah ya masa rahama shine hadisin da muslim ya kawo Allah ya masa rahama shine hadisin da imamu malik rahimahullah ya kawo har cikin muwatsa malik cewa annabi tsira da aminci tabbata gare shi bai taɓa kala raka'a sama da goma sha ɗaya ba wannan sa imam as-sanani rahimahullah cikin subul salam yace dan adam na karawa akan goma sha daya fahimta sa mutum yayi bid'a in dai ba rako'in alhijir guda biyu ba ka kara akan haka yace bid'a ne hadisin da ya kawo cewa yayi raka 20 wannan hadisi magana mafi inganci hadisi ne sha duba littafin kiyamu ramadan na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da salatu tarawih duba ko da sifatu salatin sifatu saumun nabi na Sheikh Ali Hassan Ali abdulhamid da Salim bin Al-Hilali mafiya yawa abin da ya tabbata a sunna shine annabi bai taba yin sama da raka'a goma sha ɗaya ba shine abin da iyalinsa Aisha radiyallahu anha ta ruwaito asar da aka ce Umar dan Khattab yayi raka'a 20 wannan shazi ne abin da ya tabbata shi ma shine yana raka'a goma sha ɗaya duk da barbaru da mutum zai rike ko cewa salatul laili masna masna mun amince to ai raka'a goma sha ɗaya ma masna masna ake yi ayi biyu ayi sallama ayi biyu sai an yi sau biyar sai ayi ɗaya. duka wannan shine ma'anar masna masna in ka samu hadisi mutlaq la budda sai an samu muqayyid nasa in ka samu mujibar sai an samu mubayyin nasa amma ba zai mutum ya dauki hadisi sai a matsayin hujja ba tare da cewa akwai malaman sunna da ke ga halaccin kari din kamar Sheikh bin Baz rahimahullah yana ga halasci Ibn Usaymin rahimahullah yana ga halasci Allah ya gafarta musu amma babu kokonto a duk inda aka samu sabani mu yi riko da abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi babu zadi babu rage wannan shine hanyar tsira duk inda sabani yake ko da ka amince da cewa karawa a kan raka sha ɗaya halal ne ba ka da kokwanto wanda ya da abin da ke yin halta ya kuma ya fi dacewa da sunna to da abin da muke fahimta yadda ke yin halta ya raka sha ɗaya insha Allah ta'ala a haka za mu tsaya ba za mu kara ba inda ake saukin karawa akwai malaman da ke saukin karawa ga wanda ya samu kansa a haramin makka saboda sai ya halitta bai yi iyakan nafila a wurin ba musamman ga mai dawafi yayi dawafi yayi sallah yayi dawafi yayi sallah shi a kowane lokaci an ba shi daman yin sallar nafila hatta a lokutan da aka yi hanin sallah shi an ba shi dama yayi sallah to a irin waɗannan akwai malaman da ke kayyadewa ga wanda ya samu kansa a wurin amma a sauran masallatai a Bauchi ne a Gombe ne Maiduguri ne Abuja ne Lagos ne da sauran masallatan saudiya ba masallatai masu alfarma ba babu kokonto mu tsaya kan abin da fiyayyen halitta ya shi ne imani babu kokonto akan wannan ko da hadisin da yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda ku ga nake ai bai tsaya kan sallar farilla ba duk wata sallah yadda yake haka yake bukata mu koyi da shi sallan kisfewar rana kisfewar wata sallan juma'a sallan idi da makamantansu mu yi yadda yake yi adadin rakoyi mu yi yadda yake yi kaifiyan sallah mu yi yadda yake surorin da yake karanta a sallah mu yi yadda yake yi a wajen yin raka'a sha da an samu fiskoki da yawa kana iya raka'a biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama sai kai daya ko ayi biyu ayi sallama siffa ta biyu ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu sallama sai ayi uku gaba daya babu tahiyya sai karshe sai ayi sallama ko kuma ayi daya biyu uku hudu ko kuma a yi raka'a biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama sai raka'a biyar gaba ɗaya har zuwa ƙarshe babu tahiyya sai a ta ƙarshe a yi sallama siffa nawa kenan siffa uku ko kuma a yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sai a ta takwas sai a yi tahiyya idan a yi tahiyya sai a miƙe sai a ƙaro ta tara na'am sai a sake zama a yi tahiyya tahiyya nawa biyu ga raka'a tara sallama biyu a wannan idan aka yi tara sai a yi raka'a biyu a nan kuma ba a yi miƙewa a zaune za ka yi su wannan suna irin siffofi ko kuma a yi hudu a yi hudu sai a yi uku a hade ne hadisin da Aisha radiyallahu anha ke fada yusalli arba'an la tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an thumma yusalli salatan magana suna irin siffofi to hatta a wurin sallah din siffofin da yake yi yana da kyau alamomi da limamai da ke limanci a kwatanta koyi in yau aka yi wannan gobe aka yi wannan ko bayan an karantar da mutane sun fahimta sai a dauki wata siffa kuma sai a tsabbata ta bayan nan gobe a dauki wata siffa a aikata ta riko da sunna fiska ɗaya ta sunna malaman sunna sun ce kuskure ne idan ka raya sunna ɗaya sauran fiskokin ka bari to daga baya za a manta da su amma idan muka waye gari duk wata sunna yau mu yi wannan gobe mu yi wannan to za mu rika tsabbaka jikin mu ya saba wannan yasa ibnu usaymin Allah ya masa rahama yace waf al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli nau'in qad waradat idan ibada ta tabbata to kowanne fiska fiye yan halta mu ba sai mu yi kada mu rike kware mu manta da sauran fiskoki da mafhum tayi wannan sune a takaicen takaitawa bayani akan raka'a goma sha yake wanda ya sama da raka'a sha da matsalan hadi ne ba mu ce yayi kuskure ba amma lalle ala ayi halin idan zai duba karfin nasosi babu kokonto riko da abun da fiye yan halitta ya shine hanyar tsira saba masa kuma ko da mun yi mutum zaton alheri ba mu ce ya bata ba to lalle kuma zai iya kai mutum zuwa ga halaka babu kokonto akan wannan to haka duk inda muka samu kanmu da barbarin ci a'a za iya ashirin a'a talatin a'a arba'in a'a mu tsaya kan abin da yin halitta ya yi idan mun je gaba ga Allah za mu tsira amma duk inda muka kara to kuma bala'i na iya biyowa bayan Allah ya kare mu na'am rabi'an na hudu wa qala sallallahu alaihi wa sallam من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه حديثي نقول وقال صلى الله عليه وسلم في أيام هل تأثير هذا أمين جسون تبت غريش يتي من قام ليلة القدر دو وندي صيا أدار ليلة القدر إيمانا نفر كوينا بي إيماني واحتسابا إيامي نيما لا دا أورا الله غفر له ما تقدم من ذنبه أن غفر كما سأبون ديك باتنا كرا كرنسا daren lailatul qadr na zuwa a ɗaya daga cikin kwanaki goma na ƙarshen nan ne amma an fi tsammanin sa a daren wuturi daren 21 23 25 27 29 an fi tsammanin sa a wurin shine aka saukar da sura guda a kansa inna anzalnahu fi lailatul qadr har zuwa salamun hiya hatta matla'il fajr a kansa aka saukar da inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim duka wannan akan daren ne shine dare da ake kaddara mutane abin da zai faru shine dare mai albarka da Allah ya kira idan kai lissafi wanda ya dace a daren nan yayi ibada da imani da ikhlasi ya dace da sunna ibadar dare ɗayan ya fi darare ibadar dare shekara 84 da babu da rama ciki 84 eh years ya wuce wannan so zaka sai mu dage wajen neman sa to wanda ya wanda tsaya a wannan dare ma ya dace to an gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa Allah ya zatar da mu na'am خامسا نبير وقال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في رمضان رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم من ظل الله طيرا دا أمينتي سنتبتا غريش يتي تحروا قرق كردادا نيما إذا ذاك يدوشي تقرق الدوشي نندي من در ليلة القدر في الوتر أسكي وتري إن أنت وتري مارا haka ne ko shine 21 da 3 da 5 da 7 da 9 min al-ashr al-awakhir na kanaki 10 na karshen ramadana fi ramadana a cikin ramadana rawahu al-bukhari rahmatullahi alayh imam al-bukhari Allah ya masa rahama shi ya rawaito na'am sadisan na shida kana rasul sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-ashr al-awakhir min ramadana ahya al-layla wa رمضان ahlihi wa jadda wa shadda al-mizar muttafaqun alayh hadisi na shida wanda imamul bukhari da muslim Allah ya musu rahama suka yi tafaki a kai kanar rasulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance idza dakhala al a awakhir idan kwanaki goma na karshe sun shigo min ramadana na watan ramadana ahayan laila yana raye daransa gaba ɗaya da ibada wa aikaza ahlahu iyata da iyalansa a me a bacci wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha yana ta da iyalansa a bacci wa jadda yana kokari wa shaddan mi'izara iya daura bantansa daura bante shine yana kaiwa makura wajen rage ainihin nada dantse wajen bautar Allah tsarin kiyamun lailinsa a dare idan ba wata ramadan ba kamar yadda ibn usaimin rahimahullah ya faɗa shine yana yin ɗaya daga cikin sifofi guda uku inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'aka yana ɗaya daga cikin uku a wani wata ba ramadana ba kashin farko shine mai adana min yin laili yana yin ibada wanda adadinta ya kai kusan kashi biyu cikin ukun awoyin dare kaman a ce dare awa goma sha biyu ne to yana yin kaman awa bakwai wato adadin da ya kusa tuko batiri na awoyin dare ya kusa kashi biyu cikin uku wani nisfahu lokaci yana ibada duka rabin dare in daren awa goma ne ko sha biyu sai gaba ɗaya awa shida a cikin awa goma sha biyu wa sulusa wani lokaci zai wani over three kashi ɗaya cikin ukun dare a dare awa goma sha biyu sai ibadan awa hudu amma sai yace a watan ramadana baya haka a watan ramadana daga sallan isha zuwa sallan asuba baya bacci ame a kwanaki goma na karshen watan ramadana baya bacci a wannan last 10 days din yana tashi ne kawai ta kiyamul laili sai mai da baccin sa rana idan yayi bacci iyalansa suka ce sai dai kawai yana da wani mai ankara baccin ya dauke shi amma ya kwanta a samu shimfiɗi a kaɗe har a shiga a kwanta baya wannan a dare din wannan ya bar mu da shi kenan ko sallallahu alaihi wa sallam ya bar mu da shi to da yana kokari a watan ramadana na'am شد المئزر كناية عن الاجتهاد في ibada. da aka ce shaddal al yana daura banje shine kinaya ne ake nuna kokarin da yake a cikin ibada صلى الله عليه وسلم نعم سابعا نبقي عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عن عائشة رضي الله عنها قالت دقها اكسلنسي عائشة ما ترفي يوم للتأثير هذا جي ثبت عزريشي رضي الله عنها kana ta ce kultu ya rasulallah na ce ya manzon Allah sallallahu sallam a ra'aita me ka gani in alimtu idan na fahimci anna lailatin lalle wannan dare bisa ga dukkan alaba? lailatul qadr da qadr ne ma aqulu mai zan fada fiha a cikin wannan dare akwai alamun dare lailatul qadr an ce daren yakan zama sakakken dare ne kamar da hadisi cikin sai muslim ya kawo daren da babu tsananin sanyi mai muni babu zafi mai yawa na ɗaya kenan na biyu aka samu nutsuwa a cikin daren na uku siffar daren baya tsananin duhu ko baya tsananin haske na hudun akwai mugayen dabbobi suna takaita kuka kamar karnuka ba wai ba za su ba suna takaitawa ba yadda ake cewa za a ga daga nan har ka ba wai komai ya kwanta idan ka jira tsaya jira wannan wallahi har watan ya kare baka sani baka buga haka ke ba da ce wai daga nan za a gani har ka ba wai komai ya kwanta wannan sai ranar lahira komai ya kwanda zuwa kama ka ita dan an yi al'amarin lahira kuma yau matu baddalin ardu ghairan ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar in dai ba kiyama ba to wannan ba za ka gani ba idan wasa gari na ranar ya wuce za ka ga rana ta fito babu tsayinin zafin rana a cikin ta wasa garin da nan a ka'ida kuma a musulunci dare ke riga wuni zuwa yau muna daren yaushe muna daren alhamis ne sai an yi daren sai a yi rana wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar sai Allah ya kaddara dare ke kaddara ranar to kaida kenan mu fara tsammanin kullun dare sai ya zo a game a ga rana kaddara yau a ce sai aka ce yau an ga wata na ne zuwa dafi da azumi gobe to idan yau an ga wata sai ka ce yau daren daren laraba ne to ya azumin laraban kuma kenan an sha azumi don da ka ce yau laraba ne kuma an ga wata to ya azumin na laraba yau ga shi laraba muna ramadana to ya zamu kenan shi kenan shiga uku an sha azumi shi sa a ka'ida idan za a kiyaye sunna daga an ce an ga wata ya tabbata an gani to a ranar ake fara me ake fara kiyamul layl sallan tarawihi a ka'ida haka ne daga an ce an gani sai mun yi tarawihin mun gama baki sha mun tafi gida mun kwanta mun huta mu tashi mu yi sufur din farko mu yi azumi kuma wata gari mu ƙara tarawihi na biyu idan kuma yau mun yi azumi 29 ko 30 sai ka ce an ga wata to ranar ai tarawihi kuma ya kare a kanmu dai mun riga mun shiga cikin shawwal to yawanci lissafin gaskiya ba a kiyayewa akan yi asarar dare ɗaya ramadana kuma a je a yi wata ibada a cikin shawwal har mun yi ku kiyaye mana ko <laughs> na'am ta yace quli ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma ya Allah innaka lalle kai afuwun mai son afuwa ne tuhibbul afwa a innaka afuwun kai mai afuwa ne tuhibbul afwa kana son afwa fa afu anni Allah ka yafe mini wannan hadisi ingantacce ne imam at-tirmidhi Allah ya masa rahama shi ya kawo shi sai babi na goma sha biyar mashru'iyyatul i'tiqaf mashru'iyyatul i'tiqaf shar'antar da i'tikafi muhimmancin i'tikafi da falalan i'tikafi da yaya ake yin sa kuma menene ma'anarsa awwalan na farko al-i'tikafu shar'an هو لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله تعالى معنى إيتكافي أشريع شيني هو لزوم المسجد شيني لزمت مسلاتي والإقامة فيه لكما زماء مسلاتي بنية التقرب إلى الله تعالى ده نير كسنتوا زوا الله ما يتركي الله ما دوكتي wannan shine ma'anar itikafi kamar da Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum atikuna fil masajid wannan ana magana ne akan itikafi ana karantar da mola dubban sa kada ku kusanci iyalan ku kuna halin itikafi na'am ثانيا نبي مشروعيته شرعا تدشي da akai mai matsayin sa a shari'a ajma'a al-ulama ala annahu mashru'un malamai sun yi ijma'i ala annahu mashru'un akan cewa itikafi an shar'antar da shi itikafi na da falala itikafi babbar ibada ne لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان سبودا النبي تيراد أمينتي ثبتا قريش يا كذنتي يعتكف ينا إيتكافي في العشر الأواخر أتكنقى نكيقو منكرشي من رمضان نوة رمضان hatta tawaffahu Allah azza wa jalla har Allah bai girma da daukaka ya dauki rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu min ba'di sannan iyalansa su ci gaba da yin itikafi bayan rayuwarsa da wannan yasa Sheikh Muhammad Nasir Mullah ya cewa in an aminta da fitina yadda aka karantar da maza itikafi ya halatta mata su itikafi ya zama akwai bangare da aka ware musu da sharadi in an aminta daga fitina don in babu ka'ida wani haka zai zo a dare aukawa mata sai a je garin neman kiba ba ma a samu rama ba a samu mutuwa gaba daya in ma raman da ya da sarki ko wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim Allah ya gafarta musu suka ruwaito shi salisan uku aqsamul itikaf aqsamul itikaf rarrabuwan رربون shi kala nawa ne. me matsayinsa a shari'a na'am yanqasimu ila masnunin wa ila wajibin yanqasimu ila masnunin wa ila wajibin itikafi na rabuwa zuwa ga akwai na sunna akwai na wajibi akwai isti ainihin na nafila akwai kuma na tilas kenan mafhum tayyib fal masnun ma tatawwa bihi al muslim taqarruban ila allah fal masnun na sunna shine ma ta tsawwa bihil muslim shine wanda musulmi yayi niyyan ta tsawwai da shi na nafila takarruban ila lahi kawai dan ya kusanci Allah kamar yanzu idan kai a ramadana kwanaki goma kai itikafi kawai dan falalar ramadana wannan sunna ne ba wajibi ba waqtida'an bir rasul sallallahu alaihi wa sallam kuma kai niyyar koyi da manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان ويتأكد ينا كرففوا ومطين سنة أو كتا fil ashirin a awakhir min ramadan a cikin kwanaki goma na karshen watan ramadan wal i'tikaf wajibun wajib wal i'tikaf i'tikafi na dole kuma na wajibi ma aujabahu al-mar'u ala nafsihi bin nadhr shine i'tikafin da musulmi ya farlanta wa kansa ta bangaren bakance misali iyalin san dai ciki sai ya zube in dai ciki ya zube sai ce idan Allah ya bata ikon yin ciki ta haifa lafiya zan yi azumi guda biyar dan bauta wa Allah kuma na je na yi itikafi a masallaci na kwana biyar to na zama na wajibi saboda mutum da kansa ya lazumta wa kansa ya yi bakance annazir kenan bayan Allah na kware kuma in sun yi bakance suna cikawa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira to da haka yana da kyau na ji an tabo wajen haddan ku kenan go na ji an dace a nan wurin kenan go to yayi kyau rabi'an falyufu nuzurahum wal yatawahu anan kan ba wajen ku bane zo ina ganin wurin kan ba na kun bane <laughs> ai na ga wasu aramomi a nan ne sun kara samun yunkurin bin nadar to shi ne barin dauko daya insha Allah ta'ala to Allah ya kai ku wurin cikin alheri ko yayi kyau na'am rabi'an na hudu zamanul itikaf zamanul itikaf lokacin yin itikafi a wani lokaci ake yin sa kana annabi sallallahu alaihi wa sallama idza arada an ya'takifa salla al-fajr thumma dakhala mu'takifahu mu'takafahu mu'takafahu muttafaqun alayhi kana annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance idza arada an ya'takif idan ya daura niyyar yin itikafi sallan fajira yana yin sallan asuba idan yayi thumma kafa ko sai shiga wurin itikafin a ka'idar shari'a ga wanda zai itikafi bayan asuba ake shiga idan kai asuba sai ka dauki kanka wajen itikafi sun samu gabanin gari ya gama wayewa ma wannan amma daga shekarun baya ko wanda aka saba ba a shiga itikafi sai da yamma har a rika gudu gudu wai kada rana ta fadi a abin da ya tabbata a sunna shine bayan asuba ba bayan la'asar ba in ka shiga bayan la'asar yayi amma wanda ya shiga bayan asuba ya fi dacewa da sunna na'am ai sabahu yawm al-20 ai ana nufin asuban ranar 20 idan aka tashi yau yau shine 20 ga wata an dauki azumi na 20 ana sallar asuba da azumin na ashirin a baki sai shiga itikafi na kwanaki goma khamisan na biyar shurutul mu'takif shurudul mu'takifi sharudan mai itikafi wani sharuda ake so ya kiyaye an yakuna musliman mumayyizan tahiran min aljanabati wal haidi wan nifas ay yakuna musliman mai itikafi na farko ya zama musulmi mumayyizan wanda yake bambanta abu mai cikakken hankali bambanta ta bangaren mai lafiya ne ba mahaukaci ba bambancewa ta bangaren da yake shekarunsa sun kai ba yaro karami ba wanda zai iya tamizi tahiran wanda yake halin tsarki idan mace ne misali minan janaba daga janaba ko namiji wal haid ko al'ada ga mace wal nifas ko kuma nifasi musulmi wanda yake da cikakken hankali a cikin halin tsarki wanda su ne sharuɗa ɗin mafhum tayyib sadisan na shida arkanul itikaf arkanul itikafi rukunan itikafi almaksu fil masjid bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala rukun itikafi shine almaksu zama fil masjid a masallaci bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala da niyyar kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya daura diyya a zuciyarsa zai kusanci Allah wannan shine rukunin itikafi mafhum tayyib wannan shine mutum ya shiga don Allah ba dan a ce kai wannan mai takawa bane fa har fa masallaci ya koma a'a ba da wannan niyya ba kawai da niyyar kusantan Allah duk abin da zamu yi ba don Allah ba kai ba mu da riba Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa na'am sabi'an na bakwai ma yubahu lil mu'takif ma yubahu lil mu'takif abun da yake halastuwa ga mai itikafi yubahu lil mu'takif ma yali ya halasta ga mai itikafi abubuwa masu zuwa kamar haka an halatar mai itikafi a na farko خروجه من معتكف خروجه خروجه من معتكفه لتوجيه من معتكفه خروجه من معتكفه لتوديع أهله يا هلت من إيتكافي يفتد قول إيتكافي kana itikafi matar ka ke kawo maka abinci ya halatta ta ka ka dan raka ta bakin wajen masallaci ka dawo kamar yadda manzon Allah ya raka Safiya radiyallahu anha har wasu jama'a suna gaggawa sai ya ce ala na ha safiya suka ce amma ah, zan Allah ba za mu zarge ka ba yace inna shaytan yajri min ibn adam majrad dam shaytan yakan gudana cikin dan adam kai da jini ke gudana ne yace ina fargaban kada shaytan ya je ya sa muku wani sharri dan haka wani zai je ce na ga manzon Allah da wata bebi ya suna da biya haka wani zai kulla sharri zaka ga manzon Allah ce da ka ku tsaya safiya ce ba safiya ce na'am ba na biyu ترجيل شعره وحلق ترجيل شعره مضاف ومضاف إليه ترجيل ترجيل ترجيل tarjilu sha'rihi shine ya halatta mai gabi ya rika kumin kansa tsefe gashin kai wa halqu ra'sihi da kuma aske gashin kai ya halatta a masa aski wa taqlimu azfarihi azafirihi ya halatta ga mai itikafi ya yanke faratunsa wa tanziful badan ya halatta ya tsarkake jikinsa ta bangaren wanke jikin da sabulu ko da omo ko da abin da ya kama da haka har ma fesa turare wa tatayyubun ya halatta mai itikafi ya sanya turare a jikin kayansa wa lubsu ahsana thiyab wa lubsu ahsani ahsani thiyab ya halatta mai itikafi ya sa kayansa lafiyayyu masu kyau sabi kar gal aleda ko ya halatta duka ga mai itikafi ba wai dole zauna dukun dukun kamar wani makaniki ba ya halatta mai itikafi yayi gayi yayi kura adaka mafhum tayyib ja ja na uku kenan a cikin abin da aka halatar mai itikafi kafi. khuruj lil hajati allati la budda minha shine al fita ga wajen itikafi kafi lilhaja ga bukata wacce la budda minha ba makawa dole sai ya fita biya wannan bukatar bukatar da ya zama dole sai ka fita a yi ta to ya halatta ka fita wanda kuma ko baka fita ba za a iya yi to ya fi dace haka hakura da fita da kalbauli wal gha'iz kaman a ce fitsari kage dole sai an fita ko tunda ko wani ya saya ba za ka iya hakuri ba kana shigowa ya ce na saya sai ran sallah sai in karba ka bar min a cikin ga kudin nan ko da za ka yi asarar sa wal ga'is ko bayan gida ya ce na saya yau yau shirin laraba ya ce to laraba mai zuwa ne so sai ka sauke mun shi wal akli wa shurbi da ci da sha idan lam yajid man ya'ti bihi idan mutum bai samu wanda zai kawo masa ba in ba mai kawo maka da ko ina ya toshe ya halitta ka fita ka nema kuma ka za ka ci gaba da itikafin ka da na'am na hudu a cikin abin da ya halatta ga mai itikafi lil mu'takifi an ya'kula wa yashriba wa yanam في المسجد مع المحافظة على نظافته ya هلتا ga mai itikafi ya ci abinci ya sha yayi bacci a masallaci amma mala yace ma al muhafaza ala nazafatihi da sharadin in zai kiyaye tsaftar masallacin dan wani haka da cin kafa duk ba zai tashi ba zai magana yace ta wa annal masajid lillahi ai masallaci na Allah ne a taɓa ya ce masallaci na Allah ne kan saboda muna da dama haka suke ɗaukar masallaci wajen walakantarwa sai ga masallaci cikin dauda a da ma har halallaka kake kashi a ciki wai mai dalili wai na Allah ne babu wani mai iko da shi zaka zai abin da yake so mun yadda na Allah dama masallaci yana gina kansa yana baya gina kansa yana wayarin dan wuta wa kansa yana shimfudi wa kansa ashe ku idan za a yi dole a kiyaye mai a kiyaye tsaftan masallaci da su مفهوم طيب ثامنا نتفق آداب الاعتكاف آداب الاعتكاف لدبا اعتكاف عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت دقا عائشة الله يكارا متى داتتي السنة على المعتكف ألا يعود مريضا سنة ne ga mai itikafi kada ya fita daga wajen itikafi dan zuwa gaida mara lafiya a asibiti ko a gida wala yashhad janazatan ko ba zai shaida sallan gawa ba musamman ma idan a wajen masallacin za a yi wala ya massa ra'atan kada ya je shafi jikin mace ko da matarsa ne wala yubashiruha kada kuma ya je mubashara ya rungume ta ko kuma ya yi me ko ya sumbace ta wato romansin ɗinta zan ce ba yukabbir ba wala ya illa ni li da min ha. kada ya fita sai da bukatar da ba makawa daga gare ta wala wala i'tikafa illa bi sawmin babu i'tikafi sai da azumi in babu azumi i'tikafi bai yi ba wala wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in babu i'tikafi sai a masallacin juma'a shine masjidin jami'in ana kira masallacin juma'a da jami saboda iya tattaro masallatan khamsa da ayi juma'a wurin shi zaki ce masa jami sahihun rawahu al-baihaqi wa abu dawud ingantaccen hadisi ne bai haƙi da abu dawud Allah ya masa rahama sun kawo shi fahimtar shek Muhammad Nasir Rahimullah ba ma a masallacin Juma'a kadai ba yace akwai hadisin da ya kara kayyadewa a fahimta sa ba a itikafi a duk duniya sai a masallatai guda uku masallacin haramin Makka haramin Madina masallacin Aqsa saboda hadisin la atikafa illa fil masajid as-salasa hadisi ne ingantacce akwai kuma sahabban da ke da wannan fahimta suna ga a duk duniya ba a itikafi sai a wannan masallatai guda uku idan an kafa wajen da ce ai ba sai nan ba saboda ai an ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya ce to itikafin wajibi ne balle ka ce Allah tura maka da za ka iya ba ai abin da aka wajabta maka ne za a yi magana a kai to shi fahimtar sa la atikafan nan na fi siha ne ko mutum ya yi tikafi in ba ɗayan ukun nan ba bai yi ba har mu zakira ya musamman akan wannan an yi ta dai rudud a kai kala kala sa kuma suka ci gaba da kare fahimtar saboda suna ga wannan shine dade tsakani da Allah akwai malaman suna da yawa a duniya da ke da wannan fahimta da suna ga bai halatta yi tikafi a duniya sai nan. illa fi masjidin jami'in sai sai an sake nemo ko mai kayyade shi shine la atika fa illa fi masajid as-salasa dan su ma duka na juma'a ne sai su kara kayyade wannan hadisin a da shekaru kaman goma da suka wuce akan fahimtar haka nake daga baya cikin littafin ibnu qudama na imam littafin al-mughni na ibnu qudama rahimahullah na ga kawo asar na wasu sabbai da sun yi tikafi a wasu masallatai ko ma bayan guda uku wannan yasa da sassauta fahimtar cewa ana iya a wani wurin bukata da kama amma babu kokonto wanda zai dage a wurare guda uku ya yafi dacewa da sunna kai kuma a da ka da halin da sai ka zauna ka dan yi ta lalume a cikin anguwar taku insha Allah ta'ala ko a masallacin garin ku amma dai abin da yafi dacewa dan cikin masallacin guda uku ne shine asalin itikafi mai cikakken lada wanda yafi dacewa da sunna don shek Muhammad Nasir Mullah gaskiya hujjojinsa na da ƙarfi. ko da mutum bai gama gamsuwa a wurin ba ya san hujjar gaskiya karfin ya kai iyaka don ya yi ta kawo habban da an mustan yi ta kafin wurin ce ba za su yi ba sai a wurare guda uku nan <laughs> ta Allah ya rufa mana asiri na tasiyan na tara ma yubtilu al-i'tikaf menene ke bata itikafi abubuwan da ke bata itikafi su zai karantar da mu al-khuruj min al-masjid li ghairi hajatin amdan fita a masallaci da gangan babu wani dalili ne karfi kawai sai an yi hatsari ya ce to bari mu je mu kalla bari ya je ganin hatsari eh, saboda mahalan abin kallo baya kada musamman yara kanana idan ka ga yara suna kula su je kallo to ba ruwanka mun taba dakahowa daga wata tafiya a wani gari kusa da bakin kwari haka muna da muka samu yara sun cika a bakin kare ana ta kallo ina ɗauka wani babban abu ne har hankalinka zai tashi muka tsaya mai ke faruwa suka ce wannan yake kashi ga ita ya tsuguna yana bayan gari ya turo al'aura saurin shi bai sani ba su kuma an cika a bakin gaba an cika sai kallo ake sanda ya gama ya goge da ta haifa ya ashe duk ya ke gallashi ya zaya har babbar bai da niyya sai ya gani don cikan da aka yi babu dama ka ba ko cika ba ka dukaci mai ke faruwa ba kana na zai ga kashi yake wani yadda kasan wani majigi aka hada ta shi za yara abin kallo baya musu kaɗan haka mata abinda bai kai a kalla mafiya yawan mata za su kalla Allah ya kare su daga sharrin dajjal dan duk mai saurin kallon abin daga yaji abin kallo ya tafi kallo to hadisi ya bayyana su duje da ya dauka Allah ya kare mu daga sharrin sa na'am wa zahabul aqli tafiyan hankali yana sa itikafi ya lalace shine mutum yayi hauka a masallaci to itikafin ya lalace bijinuni ta bangaren tabuwa idan hankalin sai tafi ta bangaren tabuwa aw sakrin ko kuma ta bangaren maye mai itikafi ya rashin sa ya sha giya ko itikafi ya lalace wal wan ko kuma mace na itikafi jinin al'ada ya zo mata ko kuma jinin haihuwa daga nan itikafi ya labarin sa ya gare ya halatta kuma in ya ɓaci a sake yin niyya a sake yin wani انظر فقه السنة مجلد الأول صفحة 475 إلى صفحة 483 ما ليتك دوا فقه السنة جزء فرقو شافية لليه لدى saba'in da biyar zuwa ɗari hudu tamanin da uku insha Allah ta za ka samu ƙarin bayani a fikihu sunna ko sahih fikihu sunna duka sun bayani a kai wujubu zakatil fitr wujubu zakatil fitr wajibcin zakan da kai babu na nawa babi na goma sha shida wajibcin zakan da kai zakan da kai ita ce zakka da ake barwa a ƙarshen wata ramadana wanda ake awo da kwanan muddin nabi ko sa'i ana sadakarwa to wannan cikin magana mafi inganci ba ita wajibi ne sabanin yadda aka ɗauka a da musamman karatu na matsaba sai ba wajibi ba ne ba da da kai ga wanda ke da hali wajibi ne نعم أولا نفرك زكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين زكاة الفطر واجبين أكون قوة متندقة مسلمين صغيرا أو كبيرا على كل فرد من المسلمين صغير أو كبير صغير أو كبير من المسلمين دل زي ما كمان بدل صغير أو كبير yaro ko babba zakarin aw unsa namiji ko mace hurrin aw abdin bawa ko da nufu da zakan fidda kai wajibi ne a kansu amma ka'ida wajibi ba wai yaro cire kansa ba sai dai mai daukan nauyin sai fitar masa na'am عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دغ ابن عمر الله يكرا مسا يدا يتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان من ذو الله تيرا دا امينتي ثبت اغريش فرض يا فرلنتا زكاة الفطر زكاة في الدكي من رمضان نوة رمضان ساء سائي من تمر ندبينو او ساء خو سائي من شعير نشعير واتو اباد سائي غدا babban kenan in za a auna yana kai 1.5 kg nauyinsa in an sa masa abinci ana ba da sa'i daya ko kuma in karamin ne muddin nabi za a ba da guda nawa guda kuma a matsayin sa'i daya kenan na'am ala al-abdi wal hurri akan bawa da da wal zakari wal unsa namiji da mace was saghiri wal kabir min al-muslimin yaro da babba daga cikin musulmai muttafaqun wannan hadisi bukhari da muslim sun yi tafaki yaro da babba duka wajibi ne a cire musu ba wai cire kaso mai gida ya cire wa matansa ya cire wa ƴaƴansa ya cire wa bawansa ya cire wa duk wanda ke karkashin sa wannan shine ka'ida mafhum tayyib thaniyan نبي حكمة مشروعيتها hikimatu mashru'iyyati a hikiman da yasa aka shar'anta zakatul fitr me hikmar da yasa aka karantar da mu zakatul fitr da kai litakuna taharatan lis-sa'im litakuna tuhuratan lis-sa'im don ta kasance tsarkakewa ne ga mai azumi mimma asa an ya yakuna waqa fihi min al-lagwi saboda na abin da ake tsammanin mai azumi ya auka ciki minan al-lagwi na yashashiyar magana awir rafasi ko kuma arrafasu abin da bai dace ba ana kiran wani lokaci jima'i da arrafasu wani lokaci ana magana magana ta batsa anan ya fi daukan maganan batsa wa aunan lil fuqara wal wal mu'awwizina da kuma taimako lil fuqara ga fakirai wal mu'awwizin da mu'awwizun mu'awwizun daga kalmar aza ne kaman a ce azahu shay'u wani abu ya ya toge ya kange shi ya hana samun abin da yake so azahu shine mana abu to al mu'awwizun sune jama'ar da kuncin rayuwa ya hana su ba su cire shine mallam yaji yajid wanda bai samu wani abu da ake bukata a rayu da shi ba to talakawa a ce fakirai da me miskinai innama sadaqatu lil fuqara wal masakin al mu'awwidina daukan matsayin al masakin mafhum tayyib na'am ثالثا نأكو مقدارها مقدارها عدد أبن أكي باروا مجمن ana bada sa'i أنا بعد سائلين الكما أو ko sa'i na شعيري awi zabibi ko kuma sa'i na zabibi awi tam ko sa'i ɗaya na dibino awi arzi urz ko sa'i ɗaya na abu abinci mai kama da shinkafa ko kace shinkafa awi akid ko sa'i ɗaya na akid shi ne me allaban almujaffaf allaban almujaffaf ne nono da ya bushe laraba suna da al'adun da za a tara nono in ya bushe sai a daka sai ya zama gari ana auna shi kamar madara ta gari da kake sha to shi ma ana iya barwa musamman mutanen Nijar har yanzu suna yi suna sarrafawa da yake suna da raƙuma sosai to zaka je ka samu ana sarrafa nono kala kala abin da baka sha'awa nonon zai bushe a daka sai ga yadda ka san madara irin ta gwangwami ta gari ta ga wani har ya fara jin daɗin yana gingidi na daɗi ga kan zan me wai kan zan kurege kun san ma'anar kan zan kurege kan kurege wai kurege ne ya ji labarin daɗin ƙanzo kurege ne tara zomo sai ke ba wa zomo labarin daɗin ƙanzo cewa ƙanzo akwai ɗanɗano akwai kaza yana ba da labarin saboda daɗi har yin yake yi zomo ya ji daɗin yayi yawa ya ta ba kurege ina ka samu ka ci gaya mun na je in ce wallahi ne ba su ba labari a gabani shi bai ci ba labari aka ba shi amma saboda tsabar daɗin abin har gingiɗi yake akwai jama'ar da ba su ga abu ba amma aka ba su labari kai in ka gani su ba da labarin har sai sun fi ka iya ba da labarin shi bai gani ba amma idan aka ba shi ya iya ba da labari to wannan shine kanzon kurege shi bai gani ba amma kai da ka gani ya fi ka iya ba da labari har ma kai wasa ya maka musu <laughs> eh, na'am aw nahwi na'am aw nahwi zalika mimma yu'tabaru qutan ko wani abin da ke kama da wannan na abinci wanda ake daukar sa a matsayin abinci magana mafi inganci dukkan nau'in abinci da ya dace a kira shi da sunan abinci ya halatta a bada zakkan fit da kai da shi duk abin da aka amince ya kai a ci abinci idan na auna a kwano ne a auna sa'i ɗaya ko mudun nabi hudu a bayar idan kuma na skeli ne auna 1.5 kg kilogram ɗaya da rabi a bayar shi ne ka'ida na'am رابعا نهدو وقت إخراج إخراجها لوكة فتد زكام في الدكي الأفضل في وقت إخراجها قبل صلاة العيد ما في فعلا لأن لوكة فتد زكام في الدكي شيني قبل صلى إيدي ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين يا هلتا فتد زكام في الدكي دن رانر قبل إيدي دقوانا دي قوانا بيو كما سيران دا أكي أدنم أشرين دا بقي ka tashi da shi ya halta ka bani zakan fit da kai azumin da takwas ya halatta ka bayar azumin 29 ya halatta ka bayar jinkirta zakkan fid da kai jinkirtawa zuwa bayan sallan idi bai halatta ba sai dai gabanin zuwa sallan idi fa inna ikhrajaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat saboda fitar da ita gabanin bayan sallan idi kawai kai sadaka ne daga cikin sadakoki don hadisin ta man addaha qabla salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat a zamanin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi zakar da kai akan ajiye mutum ma musamman dan ya rika tarawa wanda ke tara shine Abu Hurairah radiyallahu anhu musamman aikin sa zai tara a tara ga buhun kaza anan buhun kaza anan buhunan shinkafa anan buhunan kaza anan din buhunan sha'iri anan wurin buhunan alkama anan sai a ta tara ba. kowanne yazo sai abu ba an gama sai a raba wa mutane idan a hannun mai tarawa ne ko da aje bayan sallan idi babu damuwa don kai ka ka bayar ka kubuta amma in hannunka ne baka bayar ba in ya kai bayan sallan idi baka samu zakan da kai ba wannan sunna ce muhimmiya ayyana mutum ya rika ajiye zakan da kai mafu tayyib khamisan na biyar masa eh, masarif masarifuha waɗanda ake sarrafa zakan zuwa gare su wato waɗanda ake ba su tuzau alal fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha ana bada ita alal fuqara'i ga fakirai wal da miskinai wal amilina alaiha da masu aiki akan ita zakkar gaba daya wanda suke hidima irin su Abu Hurairah sun ya halatta a basu sune amilina alaiha wa firriqabi da kuma arriqab ma ma'ana arriqab wanda ke neman ya fanci kansa a matsayin bawa musulmi ne mumini an kama shi na'am wal mu'allafati qulubuhum da kuma waɗanda suke dan dan fara a gabar musulunci shine yana fada musulunci ana so a jawo shi ga musulunci bai riga ya shigo ba za a iya bashi dan ya faɗa da shi shiga musulunci wal gharimin wal da mutanen da bashi ya musu katutu suna neman mafita don su biya bashi wa fi sabilillah da kuma tafarkin Allah wanda suke halin gwagwarmaya kamar wanda yake filin jihadi wa bin sabil da wanda yake matafi amma guzurinsa ya kare ba zai isa gida ba a wannan hali din المسافر الذي لا يملك ثمن الرجوع الى بلده matafiyin da bai mallaki kudin da zai dawo da shi garin su ba ya halta ba shi zakkan da kai dan ya isa gida lafiya انظر فقه السنة مجلد الأول صفحة 412 duba fiqh sunna juz'in farko shafin 312 abinda kuma malam ke fara daga ita za a bada zakka ga waɗanda ake zakkan da kai ga wanda ake ba su zakkan kuɗi kamar yadda ya zo a cikin suratul tauba inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bunis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim babi na goma sha bakwai salatul idaini fil musalla salatul idaini fil musalla sallan idi guda biyu na sallan layya da sallan azumi fil musalla a cikin fili ba a masallaci ba a ka'ida ana yin sallan idi a musalla ne ba a masallaci ba in an yi a masallacin juma'a ko a masallacin khams salawat a babin darura ya halda kamar ruwan sama amma haka kawai ya zama an mai da masallacin juma'a nan ne wajen sallan idi gaskiya bai yi ba shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya rubuta littafi musamman sunansa salatul idain kharijul balad fi sunna sallan idi a bayan gari shine sunna a ka'ida ko gari ya iso masallacin idi sai a kara mai da shi bayan gari wannan shine ka'ida amma ba a so ya zama kuna sallan idi a cikin gari ta ko ina gidaje ke kewaye da ku ko da inda ake sallan gari ya so sai a koma bayan gari a nemi aran wata gona a can bayan gari sai a je ya dace yanzu za a yi ne a wuce miri ma gaba daya a je a sallan idi a dawo idan ta gabar ne ne sunan garin ta. in kilgo sai an wuce wannan kwanan ran about mara dadar in dan ji gaba sai a je a yi idi sai zama sai an je bayan gari ake yi wannan shine yadda sahabbai suka rayu a kai Sheikh Muhammad Nasir Maulal Shafi guda yayi bayani sallan Idi a fa bayan gari ita ce sunna inda sunna zamu yi to zamu je bayan gari ne mu yi sallah wanda take sunna da aka samu mu dawama da waman annabi tsira na ta gare shi akan ta gaba daya na'am awalan na farko kana rasul <clears throat> kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه البخاري كان رسول الله منظم الله تعالى ان تثبت gare shi ya kasance ya a yawmal fitr yana fita ranar sallan azumi wal adha da sallan layya ila al musalla zuwa ga musalla ba masallaci ba can bayan gari fa awwalu shay'in yabda bihi as salata yana zuwa abin da yake sai fara yin sallah ba a khutba gabanin sallah ba irin juwa bane ita liman na zuwa ko sai tashi a hausar rawahu al bukhari imam al bukhari ya ثانيا a ladabi na biyu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace a takbiru fil fitr kabbarori da ake yi idan an je yin sallan idi na ainihin karamar sallah inji bahaushe wato sallan azumi sab'un fil za a yi kabbara bakwai a raka'ar farko Allahu akbar mamusi Allahu akbar liman ya kara Allahu akbar ayi Allahu akbar sai an yi guda bakwai tukunna sai fara karatun fatiha tukunna ya karanta sura wa khamsun fil akhirah a raka'a ta biyu kuma zai kabbarori guda biyar yayi kabbara liman a amsa ya kara amsa sai an yi biyar sai ya shiga karanta fatiha da sura wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima sannan sai ayi karatu bayan waɗannan kabbarori a cikin rakoyin ayi fatiha ayi sura hasanun rawahu abu dawud hadisi ne mai kyawu wanda imamu abu dawud Allah ya gafarta masa ya ruwaito salisan na uku أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج أن نخرجن في الفطر والأضحى العواتق والحي آه، والحيض والحيض وذوات الخدور فأما الحيض وذوات وذوات الخدور واتو من الله سيرا da aminci sabbata gare يا ya umurce mu da mu fitar da su nukhrij da mu fitar da su su mata kenan da ke gida matan aure da 'ya'ya fil fitri a sallah ta azumi wal adha da sallar layya al awatik yan mata da suke 'ya'ya ko kannan ka sai ka je da su wal huyyab da kuma mata da suke halin al'ada ma ko da mata na al'ada ya halatta a je filin idi da ita wa zawatil qudur da mata masu tsananin kunya wanda suke gab da gaban aure wanda a zamanin ke halda aka safa daki neman a kulle kada su tafi yawo su shi kira da wannan suna din fa amma al-huyyab amma mata masu al'ada fa ya'tazilna as-salah idan za a yi sallah sai su fita daga filin idi ko ba can baya su jira a yi sallah wa yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimina wa da'wat al-muslimina wa da'wat al-muslimina wa yashhadna al-khaira dan su shaida wannan alheri mai girma na idi da taruwan musulmai wa da'awat al-muslimina kuma su shaida kiran da za a yi wa musulmai don a kutubar idi ana so a yi maganar kusan duk abin da ya shafi al'umma ne na shekara guda haka ake so shine ka'idan kutuban idi to su ji wannan kiran da za a yi anan ne manzo Allah ke musu wa'adi da cewa ya ma'asharan nisa ta tasaddaqna fa inni ra'aytu akthara kunna ahlan nar na'am qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ihdana la yakunu laha jilbab dayar mu zai waye gari saboda kuncin rayuwa da talauci ko hijabi ba ta da shi qala sai ce litulbisha uktaha uktaha uktaha jilbabaha yar uwarta ta ba ta jilbab ɗinta ta saka idan ma ba ki da hijabi to ki nemi aro duba muhimmancin abu ba ta da hijabi amma ta nemi aro don ta je sallan idi yau wannan sunna ce da an yi wasa da ita bil hakika musamman zuwa da mata da yara sunna ce da an yi wasa da ita a ka'ida a zamanin fiye halta akan ware wa mata wurin su ne amma yanzu ka zo da matan karfi da kai da su ma saboda ba su da wuri ko ba mu zuwa cikin maza babu mutunci a ka'ida akan mare musu bangaren su daban ne na mata idan za a yi masallacin idi har ma fiye halta ya gama maza kudu ba sai koma yi wa mata nasu daban saboda akwai wani abu da suke bukata na wa'azi wanda bai shafi maza ba sai koma ba su satan ansa yadda za a mallaki maza a gida yadda za a samu aljanna sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukhari da muslim Allah ya musu rahama rabi'an na biyar an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل يأكل تمرات حتى يأكل hatta ya kula tamaratin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya kasance baya samma ko a sallan azumi har sai ya ci dibino idan zai fita wa ya kuluhunna witran amma in zai ci ma yakan ci witri ne rawahu al-bukhari bukhari Allah ya masa rahama shi ya ruwaito al-witru yashmalu al-adadu wahid ثلاثة خمسة سبعة تسعة witir yashmilu al-adad iya daukan adadi na ɗaya uku biyar bakwai tara goma sha ɗaya goma sha uku amma sai ma ya tsaya a tara yana maka tsammanin da inda ka tara ya dace ka koshi in dai ba za ka zama kuma gireda ba sai babi na nawa babi na goma sha takwas za ka ka'idan sallan idi mu yi kokari mu roƙi Allah ba mu iya kwanan da za a fara idi a bayan gari a cikin gari an yi sallan ta yi amma ba ta dace da sunna yadda ya dace ba bayan gari shine dacewa da sunna na'am yustafadu min alhadith babi na goma sha takwas abinda ake amfanuwa da su a cikin waɗannan hadisai din salatu awwalan na farko salatu al-eidain mashru'atun wa hiya rak'atani sallan idi an shar'anta ta raka'a biyu ne yukbaru fiha al-musalla eh, hmm? yukbaru fiha musalla yayi kuwaran mu musalli yukbaru fiha al-musalli yukabbiru fiha al-musalli sab'a takbirat ne da musalli ne yukabbir fiha al-musalli sab'a takbirat fi awwal rak'ati al-ula ko zai yi kabbara shi mai sallah kabbarori guda bakwai a cikin raka'ar farko وخمس تكبيرات في أول ركعة الثانية وخمس تكبيرات في أول ركعة الثانية بيكم كبر لي قدابيا أفرق الركعة بيو ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر سي فاتحة لأبن دي توقيت السوروري ثانيا نبيو صلاة العيد تكون في المصلى يوا قاما ما قنرقو ما ليس صلاة العيد تكون في المصلى صلى العيد ذات كثن شيء أبايا قليل مصلى كنا wa huwa makanun qaribun min al-madina shine a fita bayan gari wanda yake dab da garin shine qarib min al-madina ba cikin garin ba sai a je bayan gari garin na tarewa take sai ayi sallah na'am ka kana yakhruju ilayhi rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li salati al eidaini manzon Allah tsira da aminci sabbata a gari shi kan fita dan sallan idi ويخرج معه الصبيان والنساء الشابات يكن fitar da yara da mata waɗanda suke shabbat ɗan mata kenan jam'in ɗan mata ne jam'in budurwa ba haushe bai da jam'in budurwa in za ka jam'in ƙarshe zaka ce budurwoyi go hmm? na'am hatta nisa al-ma'durat bil hayd har matan da suke da uzuri na jinin al'ada sukan je filin idi qala al-hafiz fil fath hafiz a cikin ibn hajar rahimahullah yana fara cikin fathul bari wa fihi al-khuruj ila al a cikin wannan babi akwai ladabin fita zuwa ga fili ayi sallah ba a masallaci ba wala yakunu fil masjidi illa an darurati yace kada ayi kuskura ayi sallar a masallaci sai akwai darura darura da malamai sai kafa hujja shine kamar ruwan sama ya zama in mun je bayan gari za a takura amma cikin masallacin iya da girma zai dauki jama'a sai ayi saboda ruwa riga ya sauko amma in ba dan haka bai ce in ba darura bai sa ayi haka a yanzu ba mu da uzuri na darura da saboda ba an ce sai mallaki fili ba ko share fili aka je karfi gonan wani aka yi za a iya yin idi a bayan gari ga ba an ce sai ka mallaka ba na'am salisan na uku ta'akkadu takbir lailata idil fitr ana so ana karfafa ya ta'akkadu takbir takbiri na karfafuwa wato yawan yin kabbara a daren idi wato an ce mana an ga wata wato an gama azumin wata ramadana gobe za a yi sallah kenan gari ya waye to a wannan dare ana so mu yawaita yin kabbara wa yantaha binti ha'i salatul idi ba a gama kabbaran har sai an yi sallan idi daga nan sai a daina amma daga an ce an ga watan shawwal in gari yawa ya je idi sai a fara takbirat Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kada yake wadatar akwai sigogi da dama qala Allah ta'ala Allah yace ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكمل العدة دونك تشك إدى إرجان كوانكين أزمين رمضان ولتكبر الله على ما هداكم دونك يتتكبيري والله كويتا جرم ما الله كنا الله أكبر بساق شريا ديموكو نعم بابي نقو مشانوا بابي نقو مشاتر نعم البدع في الأعياد بدعو إي أيدي أولا بدعو إي idi نفرقو ziyaratul qubur akwai garuruwan da ran idi shine ranar zuwa makabarta ziyaratul qubur ziyaran kabarori Jaratul adatu ziyaratul ziyaratul ziyaratul makabir fil a'yad al'ada ta gudana kullum ana da ɗabi'ar zuwa makabarta idi musamman larabawa in ranar idi ne gaba ɗaya wasu a makabarta suke wuni wala dalila ala takhsis hadhihi al ma ne ce babu dalilin keɓanta ziyarar makabarta da ran idi zuwa makabarta sunna ne amma ba ce maka sai ran idi ba to za ka ga su ko wanda bai zuwa ne ran idi zai je shi to wani yace babu dalilin kebance ziyarar da idi kaga da malaman suna ke da tsanani wajen bin sunna ita ziyarar halal ne amma wa yace ka kebance sai ran idi a wannan ake zargin ka نعم na biyu al يختلط, يختلط الرجال والنساء في, في المقابر نبي الاختلاط شيني غامو ومزا da mata maza da mata suna gwamuwa a makabarta a idi an an je ziyaran za ga ana wake-wake a yi ta wake-wake wannan ya buge jikin wancan wancan ta buge jikin wane wancan ta buge jikin wance haka za a yi ta yi sallallahu alaihi wa sallam. وسلم من قال الله تيرا دا منتي ثبت غري شي yace ما fitnatan ba'adi a zarra على rijali minan Nisa. ya ce a baya na ban wata fitina da ke da girma ga maza kamar mata ba ba fitina da ta kai mata girma da ya bar mana wannan hadisi bukhari da muslim sun yi tafaki ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu yawa wannan gidan kowa akwai kenan yan hadda ko nan ma kun iso sosai kenan gara da kayan da kuka iso ko kana kayan da ba ku iso ba ko na'am salisan na uku qira'atul qur'an karanta qur'ani جاء النهي عن قراءته في المقابر hadisi ya zo ya hana karanta qur'ani a makabarta a makabarta an hana karanta qur'ani qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajenku su zama kaman makabarta إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة سورة, سورة البقرة ينفر منه الشيطان إن البيت جدا الذي وند يقرأ فيه لين مضاري مبني للمجهول yuqra'u fihi suratul baqara gidan da ake karanta suratul baqara yanfiru minhu shaytan shaytan yana guduwa a gidan duk gidan da ake karanta bakar shaytan na guduwa kaga ashe sai ce kar ku sanya gidan ku ya zama irin me irin makabarta saboda shaytan na guduwa gidan da ake karanta me bakara ashe kenan makabarta ba a karanta qur'ani shi zaka ce kada ka sa gidan ya zama makabarta kan me zai sa gidan kada ya zama makabarta shine da karanta qur'ani to akwai a wannan bid'a sun aka je makabarta ran sallah sai ta katun qur'ani a can wani ma zai je ce sai ya sauke ya dawo laraba ke wannan rawahu muslim imam muslim Allah ya masa rahama shi ya kawo wannan wa hinama waqafa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama ala qabri ashabihi qala lahum lokacin da manzon Allah sai ya rada aminci sabbata a gare shi ya tsaya kan kabarin sahabbansa sai ya ce musu istaghfiru li akhikum a hadisin hakim ingantacce yace istaghfiru li akhikum ku roka yan uwanku gafara wa salu lahu at-tasbih ku roƙa musu tabbatuwa a wurin Allah fa innahu al'ana yus'al saboda dan uwanku da ya rasu yanzu ana masa tambaya istaghfiru li akhikum ku roƙa dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbatuwa a wurin Allah shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah wannan shine ka'ida na'am sahihun rawahu al hakim na'am wa allam وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا دخلوا المقابر أن يقولوا النبي تيرا دا أمين تثبت أغريش منظم الله يا إلمن تبدا صحبان سيدا سنشق مكبرتا سي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أمين الله يتبت كوما أبوتا ونن جدا جنا مؤمنين دا مسلمين dan dukkan mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ne kai matsayin mumini ba wa inna insha Allah bikum lahiqun mu ma idan Allah ya so nan gaba za mu zo mu sadu da ku a nan wurin mu ma za mu zo makabarta din as'alullahu lana wa lakumul afiya ina roƙon Allah gare mu da gare ku ya yafe mana ai min azab daga azaba Allah ya kare mu rawahu muslim muslim shi ya rubuta wannan ya karantar da mu ladabin zuwa makabarta ne ba irin wancan da ake ranar idi ba an karantar da mu any time mu je mu yi wannan addu'a din amma kada mu je mu daga hannu addu'a kawai mu yi wannan addu'a mu tafi mu karanta ta da baki assalamu alaikum ya ahlal diyar من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية kuma an fara gabatar da mumini akan musulmai saboda darajar mumini ta fitar musulmai duk mumini musulmi ba duk musulmi ne mumini ba to tunda mumini karin daraja ne saka fara kiran mumini gabanin musulmai na'am du'aul laylil mustajab babi na nawa babi na ashirin du'aul laylil mustajab addu'ar dare wanda ake amsa addu'ar dare da take gaya wa jini na wuce da ake so ka haddace ta ka rika yi a duk dare in ka tashi musamman a daren ramadana da ake karban addu'a saboda hadisi ya ce wa inna li kulli muslimin da'awatan yad'u biha fa yastajabu la hadisin bazzar ingantacce duk musulmi a daren ramadana ko a wani ramadana akwai addu'a da in yayi Allah zai karba ba zai mayar masa ita ba an ya ba mu ikon dacewa ga wata addu'a da mu ake so kowa ya je haddace ta idan aran ma ya iso kan ta karanta sai mu biya tare قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله طيرا دا امين جي سنتا بتا غاري شي يتي من تعار من الليل فقال حين يستيقظ وند يجويا ادري هكا يدان فركا لوكاتين دا يكي فركاوا سي يتي غا ادعاء سي مو بيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت يحيي ويميت بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال سيتي Allahumma ighfir li Allahumma ighfir li ya isa gabanin mu zo kan gara ba san ta la ilaha illallah ba abun bauta da gaskiya illallah sai Allah wahdahu shi kaɗai la sharika la da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya da yabo nasa ne yuhuyi shi yake rayarwa wa yumidu shi yake kashewa biye da kalkhair dukkan alheri na hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi akan komai da komai mai iko ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah ya bude godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah mai girma wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah sun qala sai yace allahumma ghafirli Allah ka gafarta mini duk wannan mutum da ya fada sai allahumma ghafirli kowa sai haddace wannan addu'a ga yawa jini na wuce ne automatic ne ita ba manual bane ko auto ne insha Allah aw da'a ustujiba lahu idan mutum kuma ya addu'a to za a amsa masa addu'ar tabbas fa in qama fatawadda thumma salla qubilat salatuhu idan ya tashi a daren yayi alwala yayi sallah tabbas sallar su an karba a wata riwaya an yace Allahumma ghafir li man zala sai ce to an gafarta maka kuma addu'a muhimmiya ce ta'arra istaiqaza ta'arra shine juyawa da mutum zai farka a bacci yana fassara kalma din kenan rawahu al-bukhari wa ghayruhu imam al-bukhari da wani sun su suka kai wannan qara'tu hadha ad-du'a من أجل شفائي من الأمراض التي أصابتني فشفاني الله مالا الشيخ محمد جميل زين من وانا لتاتي الله يمسى رحمه يكارا ما تصور ريد إيماني يتي قرأت هذا الدعاء ناكرا تبنى الدعاء من أجل شفائي دني من سوكي من الأمراض دليل شوتتغى دا سكا داميني التي وانا أصابتني سكا شافيني فشفاني الله يتي الله يوركدني لك دا شوتتغى ناي جنيا شوتتغى كلا كلا سي الله يوركدني وقرأته من أجل تيسير بعض الأعمال المتعبة وقرأتها ناكرا من أجل سبب تيسير بعض الأعمال المتعبة dalilin wasu abubuwa masu tsanani gare ni don Allah ya sauwake mun to fasahalallahu li yace sai Allah ya sauwake mun al'amura kamar dan makaranta ko jaraba ya kunci ko karatu ya kunci ko haddasa ki shiga sai ka haddace addu'a kai tashi a dare kana yi min ma'anatiha بسبب هذا الدعاء سي الله يقول شدني دغ وهلن waɗannan ayyuka din dalilin wannan addu'a على كل مسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين أن يدعو لإخوانه المسلمين واجبين يقول مسلمي يدعو وإن أنسى مسلمي بالنصر والتأييد إذا منتاش أدري بالنصر إذا الله يتمشيس والتأييد كما الله يكار كرف فاسو وأن يعيد الله المشردين وأن يعيد الله المشردين kuma Allah ya dawo da waɗanda aka kore su musharra ne zai zama ismul maf'ul ne waɗanda aka kore su Allah ya dawo da su ila awsalihim zuwa ga garuruwan su kamar musulman Gaza da aka kore su musulman da suke har da aka kore su da sauran garuruwa su ne musharradun to Allah ya dawo da su garuruwan su ya sa su kwace garuruwan su li'anna du'a al-muslim li akhihi fi zahar al-ghaib mustajab saboda addu'ar muslimi da zai wa dan uwansa bai zahar al-ghaib wato da zahirin gaibi wato kai wa dan uwanka addu'a bai ma san kana masa ba mustajab to Allah yana amsa eh, al-muslimina an yusa'idu ikhwanahum madiyan madiyan wa ma'adawiyan wajibi ne musulmai su taimaki yan uwansu madiyan shine technological ya shiga ciki wato materially duk abin da muke da hali mu taimake su da shi na duniya mu ba su ma'anawiyan mu taimake su na ma'ana kamar na imani da addu'a kenan madiyan shine physical taimako za mu ce ga kuɗi ka musulman da suna cikin halin a kanika yi bari mu kai musu abinci ne madiyan ma'anawiyan kuma duk abin da za mu taimake su kamar na addu'a tashi a dare ko mu yi azumi ko mu yi kunuti duk ya shiga cikin ma'anawiyan na'am du'a'u shafa'a du'a shafa'i du'a'u shafa'i na'am shafa'a addu'ar samun sauki awwalan waɗannan wasu addu'o'i ya kawo babi na 21 kenan ko awwalan na farko waɗannan wasu yan addu'o'i ma da ka bana guda biyar za mu karanta a takaice yana ke da muhimmanci kowa ya haddace su mun karanta wasu daga cikin cikin hisnul muslim na'am ضع يدك على ta'allama min من جسدك وقل idan jikinka babu lafiya dora hannunka a wurin da ke ciwo kai ne ka ne kunnanka ne cikinka ne dora hannunka a kai wa kulka ce bismillah sai kai bismillah kafa uku bismillah bismillah bismillah sai ka karanta wannan addu'a kafa bakwai وقل سبع مرات نعم أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إنا نيمان ترن الله دا قدرة صدق شر أبن نكي جي كو أبن نكي نيمان تر يكي تسدني ككرن تولنا كفا بقي إن كي بسم الله كسيك وانا أدواء كفا بقي آرما ذي كرن تاو بيار أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله بقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يا وداتا رواه مسلم في الدعاء تبيو اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البعث أذهب البعث اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس يا الله كيني مهل تموتاني أذهب البأس wato wannan a ka'ida an gashi kamar labari na ma asali addu'a ne ya Allah ka tafiyar da cuta ishfi anta shafi ya Allah ka bada sauki kai ne mai sauki din kai ne mai bada sauki la shifa'a babu sauki illa shifa'uka sai saukin ka shifa'un saukin da la yughadiru sakaman baya barin wata cuta saukin da ke aika wa dukkan wata cuta makaman kare dangi wannan hadisi bukhari da muslim Allah ya musu rahama sun yi ittifaki akai ثالثا نأخو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة ومن كل ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة رواه البخاري والإمام البخاري كان ما منفصل في مسلم بسم الله رابعا na hudu man ada mariban. wanda ya ziyarci mara lafiya lam yahdur ajaluhu wanda ajalinsa bai zo ba cutar ba ta ajali bane fa qala indahu sab'a marrat sai ya karanta wannan kafa bakwai a wurin sa ga nan ita ma mun karanta a hisnul muslim as'alullaha al'azim as'alullaha al'azim rabbal arshil azim rabbal arshil azim an yashfiyak an yashfiyaka illa afahu Allah illa afahu Allah wannan hadisi imamu hakim da imamu zahabi duk sun inganta shi gobe wannan addu'a ta ce karanta mara lafiya ta fi dukkan wata alluran duniya da maganin da za ba mutum in ka karanta da imani matukar ba ciwon azali bane in ka kafa bakwai Allah zai ba shi lafiya duk duniya ba likitan da zai baka magani ce in ba ciwon azali bane za a warke kai ko yayi kuskure ya faɗa a matsayin ka na imani ba za ka yadda ba dan ya wuce hurumin sa wannan Allah ke da ikon faɗan wannan to wannan wanda yake karban wahayi a wurin Allah ne tabbatar wa ma ko azin hawa in huwa illa wahayyuha na biyar mar'a mubtala wanda ya ga wanda aka jarrabe shi da wata cuta kamar ka ga wani a cikin wata mummunar halinta ko a wani halin kakani kayi duk wanda aka jarrabe shi da wani abu irin jarraban da ba baka fatan Allah ya dora maka sai karanta wannan addu'a فقال يتي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا نقول والله ديبان لا فيها لقى أبن دي جربيك يفيفيتاني أكن ديوا لقى شموطن دي حالتا فيفيتاوا malamai suka ce irin Sheikh Ibrahim bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah rahmatullahi alai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 كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وذنا أبجد عليكم ورحمه الله وبركاته ga 'yan tambayoyi da suka sauka tun kwanakin na sai a tara muhimman tambayoyi din da ke da munasaba insha Allah za mu yi kokarin takaita karatu ranar karshe don mu karanta tambayoyi din ah, zan kwatanta karanta su gaba ɗaya da amsawa amma cikin dan takaitawa saboda takaita lokacin zan karanta tambayar da kaina ba sai na bar wani dan ya karanta ba wanda ya fara assalamu alaikum malam don Allah ka taya ni addu'a tare da yan uwa musulmai akan dan na ya bani bashin kuɗi na yi mana kasuwanci amma Allah ya aiko jarrabawa akan kuɗin ina roƙon Allah ya hore min hanyar da zan biya shi na gode addu'a yake ne ma Allah ya ba mu ikon yi masa addu'a a cikin hisnul muslim mun karantar da addu'a da mutum yake karantawa don me don samun saukin biyan bashi akwai addu'a sai ka je ka haddace ta insha Allah duk bashin da ake bin kankana niyyar biya ta karanta da ikhlasi Allah zai sauke maka hanyar biya mu ma ko duka muna neman addu'a sai a samu cikin addu'o'i na alkhairi malam mutum zai iya karanta addu'an ciwo ga wanda bai iya ba waye hana shi ya iya addu'a a ka'ida idan mutum bai iya ba akwai addu'ar da ake masa misali wanda yake jinya an sai dai dora hannunsa kan inda yake ciwo yayi bismillah kafa uku ya karanta a'udhu bi qudratillahi wa me a'udhu a'udhu bi a'udhu bi qudratillahi min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu bi qudratillahi min sharri ma ajidu wa uhadir jazakumullahu khairan ai wannan mutum zai karanta kansa ne in bai iya ba kuma kai ne zaka masa as'alullahi al-azim rabbal arshil azim ay in ka ya iya sai yayi wannan in bai iya ba kuma sai a masa wancan ba za ka je kana karanta mutum wannan ta farko din ba sai ka masa aka ce idan ba ciwon ajali bane sha Allah ta'ala Allah zai warkar da shi wanda aka ce lam yahdurhu ajalhu matukar ajalinsa bai zo ba Allah zai bashi lafiya as'alullah al rabban rabbal arshil azim an yashfiya kafa bakwai wannan ta farko kuma a'udhu bi qudratillahi min sharri ma ajidu wa hadir mutum shi zai karanta wa kansa dole mu bambance wannan guda biyu ana iya wa yara addu'i kamar azkar wannan a cikin matsaloli hamsin kan haihuwa da suna na bayani akan su yara ƙanana ya halatta rika azkar ana tofa musu a biki na safiya na yammaci na dare ko kuma a tofa musu a ruwa ba su sha wannan ya halatta amma da bambanci da wannan addu'a malam na dauki azumi sai ya kasance ina tunanin iyali na har ya kai ni da zubar da maziyi yaya kenan Allah saka da alheri na yi magana akan wannan zubar da mazi ordinarily malamai sun yi sabani a kafin da suke gina bata azumi a da suke gaba yayi in tunani ne kawai sa ya zuba fahimtar shek sani almunajjid hafizahu Allah cikin saba'una mazara ta siyam azumin bai lalace ba saboda ba wani abu kaje kai da yalin ko tunani ne yace sai mutum ya wanke ci gaba da harka ko ka kwanta kai bacci kai mafarki har mami ya bai yace wannan bai bata azumi abin da yafi karfin ka ba kai kaje ka sa kanka ba kawai haka ya zo maka wannan ba sai bata maka azumi ba insha Allah ta'ala assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani amin malam menene hukuncin yin azumi ranar lahadi ita kadai mun yi magana akan kebanta asabar da me da juma yayi magana kan lahadi bai yi ba a fahimtar malam ya halatta a keɓance lahadi akwai malaman da suke gabai halatta a keɓance lahadi saboda hadisin da nake cewa la tasumu yawma sabat wal ahad ma yawma idin lil mushrikin wa inni uridu an ukhalifahu wannan hadisi wasu malamai kuma sun ce hadisin bai inganta ba ga wanda suka ga bai inganta ba sa kafa hujja da shi wanda suke ga ya inganta kuma suna ji lahadi ba za a azumi ba ala ayyi halin ita kanta lahadi ana so idan za a azumce ta a yi yadda ake wa juma'a da asaba kamar kai alhamis kai juma'a ko kai juma'a kai asaba in za kai lahadi ana so ka yi lahadi asaba da lahadi ko lahadi litinin wannan ma ya fi dacewa amma dai hani da aka yi a kai in sahal hadis hanin karfinsa bai kai na juma'a da asabar ba wallahu ta'ala ala assalamu alaikum malam azumi sittin na kafara na iya hawa kan mace na'am yana iya hawa kanta idan ya hau kanta yaya za ta yi idan jini ya zo mata idan jini ya zo ran da ya zo sai ta tsaya yana daukewa azumin gaba ba hudu ko sai ta dora kai da cigaba da yin sa daga ya zo shi sai ta tsaya yana daukewa babu kara hutu ko kwana daya sai ci gaba da azumi a haka za ta rika yin irgenta wallahu alam assalamu alaikum Allah ya kara wa malam juriya da fahimta abin an cewa wanda yake zaune a gida yayi azumi ranar arfa to yayi zai yi idan yanayin ganin watar kasar ya saba da na saudiya Allah ya saka da alheri amin wannan magana ce mai tsawo na sha yin program a kai idan kirgin mu ya saba da na mai menene abun yi magana tana da tsawo kuma na sha magana a kai ala ayi halin idan ya saba akwai hadisin da yace ai azumi tis a zulhijja a ran tara ga watan zulhijja sai ka kirga ya sai tara ga watan zulhijja a kasar ku sai ka yi ko daren lailatul qadr ai ba da yake zuwa ba duniya yanzu ran da muke daren dare a wata kasar ba rana ne sai mun gama daren mu gari ya waye tukunna su daren ya zo su wasu kuma sun riga sun yi daren da wajen awa goma sha biyu kafin mu ya zo mana zai hana su samu daren zai hana mu samu daren kwaya ɗaya ne amma kuma kowa ya samu nasa duk da lokacin ya saba su ita shari'a idan ta zo ba ta hana wani saboda sabanin lokaci Allah shi ke kaddara ababe azumin ran da zaka dauki azumi yanzu anan kana rike da bakinka wani a lokacin bai dauki azumin ba don daren ma bai masa balle gari ya kashi da azumin kuma yana cin abincinsa lokacin da kai bude baki a nan wurin a saudiya an riga kai lokacin da a dare ya halta kai sufur a saudiya kuma lokacin sufur haramun ne kai anan idan ka dace karfe hudu da rabi kai bude kai bude sufur yayi ko lokaci mai kama da haka a can karfe shida da rabi ne wanda ya ci abinci a lokacin ya ci da ganga azumin sa ya lalace to ka lokaci dama yana sabawa amma sai mu kula da irgen da ke kan mu aiki da shi musamman idan mun kiyaye irgen wata ba ana irge na ganganci ba da wani lokaci aka yi wannan musamman ga wata masifa na zuwa yanzu wai za a aiki da na'urar ganin wata na ramadana wannan ba da ba ne bai halatta a ga azumin wata ramadana sai da me sai da kwayan ido don an ce su mu li ru'ya tafi ne kalmar ru'ya baya bukatar kowace na'ura malaman suna suka ce malamai suka ce malaman lajina suka ce bai halatta a sa na'ura don a ga wata ba sai dai a zo da kwayar ido a gani don dama akwai provision din ta fito ba a ganta ba shi sa dai ce fa in humma alaikum faqduru lahu 30 idan aka boye muku watan ba wai da ta zo ba gajima dai hana ku gani sai ku cika sati da shi a bar wata gari ku da sashi da azumi to daga bil hakika ana magana ta wai ana tunanin zan aiki da shi a kasan nan har an fara bayani akai gaskiya akwai musifa a ciki wannan sai mu kafa kafa da ganin wata da na'ura musamman waɗanda suke yan birni ba kawai ba za a yi dare shi da wannan ba an yi sa wani irin na'ura inda ake ganin wata ta kai hoton watan a cikin aka saka aka kafa ta kowa sai zo ya kalli yamma a ah, ga wata ga wata ashe na ashe hoton watan na cikin na'uran ne ana sa ba kawai ya kalla ta yamma ya gani sai ya juya na'urar ta gabar sai ya ce bari ya gana da ya gani sai ya ganta sai ya ce to ga wata ma ta gaba sai aka ce to kuma watan ta gabar da haka duba sai ya ganta ta gabar sai aka ce to a shi kenan abun a ciki yake kaga dan birni bai gane ba saboda zaka dauka ka juya ka kalli gabar kauyanci ne zaka sai aji zai fadi to jajin bai dame shi ba yayi ta faduwa shi yasa akwai kauyawa a majalis yana da amfani sahabbai suka ce suna sha'awar mutanen kauye su zo majalisin fiyayyen halitta sallallahu don su tambaya saboda ana samun ilimi da kai dan birni ba za ka yi ba shi ba kauye zai ba abin da ya dame shi kuma ku yi ta dariya duk da ba san me kuke yi ba kuma garin ku yake ku ne kauyawa salamu alaikum Allah ya kara malam imanin ikhlasi da isbati akan sunna amin na farko malam ina malam azumin sittin na kafara yana hawa kan mata ne wannan amma ya tambayar ne so tunda amma mai taba zan yi ba duka tambaya ɗaya ne yana hawa kan mace sannan magana dalilin da aka yi tambaya akai a idan ya hau kanta tana yi sai ta haihu yayin zaki wannan kuma na haihuwa ya kira a son samu ka'ida ba a so mutum ya ɗauki azumin yana tsammanin kamar haihuwa na kusa an halatta mata ta jinkirta sai ta haihu ta yi azuminta mun faɗa cewa an mace na shayarwa in za ta iya ya halatta ta yi ne ta yi azumi ba hana ta ba amma idan tana ga aihuwan iya da nisa tana tsammanin za ta iya kammala azumi sai ya zo mata ba ta tsammani nan babu damuwa sai ta yanke daga haihuwa sai jinin nifasi ya ɗauke ya ɗauke sai tsoron azumi a kai in tana da lafiya da za ta iya yin azumi da wallahu ala assalamu alaikum ya halatta a yi sallan janaza a cikin masallaci idan mai itikafi yana iya halitta bi sallah idan har cikin masallaci a kawo gawa don ya halatta a yi sallah cikin masallaci na jana'iza a halin darura shi ma saboda hadisin muslim ya kawo in ba ka ban an yi a wajen shi ma'ana hadisi a cikin sai muslim ya kawo zan Allah ya sallaci yara kanana guda biyu a cikin masallaci har na na shirya cewa ta bi sallan daga ɗakin ta a ce ya halatta a babin darura idan mutum yana cikin masallacin za a yi sallah a nan yan zahiriya suka ce tunda an ce kada mutum ya shaida wala yi shar janazatar suka ce haramun ne yana yi digafi amma mafi yawan malaman suna sun ce halal ne saboda abin da aka hana fita ne amma aikin lana da ya zo gaban kai ya ka yi wallahu alam malam ne matsayin hadiya kaki da gangan wa yake ayi da gangan nan malamai da yawa suna ga hadiya kaki da gangan na iya bata azumi misali mai sauki ka ce kaki ai bai kosar da kai kama wanda ya hadiya kaki ai ya fi kusa da koshi fiye da mutumin da ya kwakulo amai da gangan wanda ya kwakulo amai da gangan me yake abincin cikin sa yake ragewa muna tsammanin wahalan azumin ma ya karu gare shi amma shi ma an ci azumin sa ya baci man zara hulqai fala a alai wa man istaqa falyakdi wanda amai ya zo da kansa bai kwakulo ba babu komai gare shi amma wanda ya kwakulo to sai ya rama to wai sai ka ya ɗan. kula da wancan hadisi ba da mai suka yi kiyasi cewa kai tun da gangan kai ya fi dace a ce kai karama fiye da wancan wanda ya kwakwalo amai da gangan nan kace da gangan wallahu ta'ala ala wai na yi magana akan cewa mutum yana shan ruwa sai alfijiri ke to to yayi zai yi idan abinci ne duka matsayin shari'a abinci da ruwa suna daukan ma'anan ɗaya ne man shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni kaga shariba ne zaka ce wa man lam yat'amhu aka kira shi a matsayin ta'am to duk ɗaya ne kawai mutum da gaggawa ya kammala abin da ke hannunsa in ruwa ne ya kammala sha in abinci ne ya kammala lomar bakinsa ya kuma yadda zai da gaggaya ko da ruwa ya tashi a wurin kamar yadda aka yi sai da umar sauki ba kuma ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai a wannan ba ni na faɗa ba wa alaikum assalam ban san son ta tambaya a haka ba dan uwa tunda ka ga tambayoyin nan sun kare amma tunda ka dage yatsan hana amsa ba sallama bismillah amma ka kiyaye kuma ka takaita yaro ya ba mahaifin ya fitar shi fi dacewa zakatul fitar da idan kai kake da hali sai ka dauka ka ba mahaifin ka sai ka ce cire wa gida haka ake yi nan da ban ka'ida an ce ka taimake shi shi kuma shi yake rike da gidan nan shine mai gida kai kuma duk gemun kan an zo yaron gida ne musamman idan yamci kake baka da kowa shi shine mai gida to ka'ida sai ka ba shi ka ce baba ga na so abinci kaza don ai zakan zakantar da kai yayi shi fi dace da sunna yawwa ina ga sai mu haƙura a nan ko insha Allah wannan shine karshen darasin siyamu ramadan Allah ya ba mu ikon shiga watan ramadana a cikin ilimi ka'ida ya dama duk abin da zamu yi da ilimi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi hikiman karanta wannan abuwa da mu san hukuncin Allah a ciki ne a wannan shine ka'ida wancan karan mun yi 70 matsala fi siyam wannan lokaci mun yi muhadara hatta da ramadan mun yi kokarin rubuta hatta kaddu akwai littafin Hausa wata ramadan da ibadun da ke cikin sa duka mun rubuta akwai the month of the Quran and its verses da turanci duka wannan ba wani abu ne sai dai manufar duk shekara mu danyi wani abin da zai kara sa mu tuna abin da mu karanta ko mu san abin da bamu sani ba don mu tunkari watan a cikin alheri Allah ya sa mu cikin jama'a da za a gafarta musu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya jiga iyayen mu da malaman mu Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmai Allah ya taimaki masu taimakon musulunci mata masu juna Allah ya sauke su lafiya masu neman aure Allah ya sauwake musu abokanan zama salihai waɗanda suke da iyalai Allah sauwake musu hanyar rayuwa waɗanda suke da zuriya Allah ya ba su ikon tarbiyyantar da abin da suka haifa Allah ya karbi addu'ar musulmai Allah ya karbi addu'ar wanda yake roƙon addu'a a wurin mu Allah ya karbi addu'ar duk wanda yake son mu don Allah muna roƙon Allah ya kaskantar da kafirci da kafurai Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ya sauwaƙe musu wanda ba shi musu katutu Allah ya ba su ikon sauke wannan ba shi din wanda ke neman aiki Allah ya sauwaƙe musu hanyar samun aiki din wanda suke neman hanyar karatu Allah ya sauke musu karatun wanda suke karatun Allah ya kara musu fahimta waɗanda suke fahimta don Allah ya ba su takawa a cikin ilimin da yake ba su Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya na nesa da na kusa wanda muka roka da wanda ba bamu roka ba wanda muke gani da wanda ba ma gani wanda muka sani da wanda bamu sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya Allah muna kaskantar da kai gare ka Allah muna roƙon ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma sanna min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tahawwilu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti ila Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'al al-warisa minna waj'al al-fa'rana ala man zalamana وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا الله kada ka dora akan mutumin da baya jin tausayi mu bai da imani a cikin addininka اللهم أصل أئمتنا وشبابنا وولاة أمورنا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 Allah ka azurta mu da shahada yayin mutuwa Allah ka azurta mu da shahada yayin mutuwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam hadha huwa ma indiya billahi tawfiq ma sha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garan da ba launti kasuwar wunti bauchi bauchi sai nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga ba wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namba waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum wa rahmatullah